بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد yau da rasu na tara kenan a cikin karatunmu na al-muqaddimatul izziya yau sha yau ashirin ga watan rabi'ul awwal hijra annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da 30 hudu da talatin ranar da ta yi daidai da sha bakwai ga watan uku na shekara ta dubu biyu da tara ta miladiya muna mun gama magana akan sunnonin alwala yanzu za mu shiga inda malam ya ce tambiye wato wannan faɗakarwa ce zai yi a kan waɗansu hukunce-hukunce da suke da alaƙa da farillan alwala da kuma sunnoninsu malam rahimahullahu ya ce mantara ta fardan min fara'idil wudu fa innahu ya'ti bihi tun mai as sala wanda ya bar farilla daga cikin farillan alwala wanda ya bar farilla daga cikin farillan alwala fa innahu ya'ti bihi thumma yu'idu salah to wannan zai yi zai aikata wannan farillar da ya bari sannan ya sake sallah farillan alwala wanda aka yi ittifaqi akan su sune wayannan guda hudun da aka ambata a cikin aya alqur'ani faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa to wanda ya bar ɗaya daga cikin wannan kuma allah misali mutum ya alwala bai wanke fuska ba sai bayan har yayi sallah sai ya tuna cewa bai wanke fuskarsa ba to wannan hukuncinsa yu'idu wudu'a fa innahu yu'idu fa innahu ya'ti bi to zai yi shi kuma yu'idu yu'idu sala ma'ana zai yi shi wato shi kadai zai wanke shi kadai zai fuskar kadai zai wanke ba sai ya wanke sauran abin da zo baya ba domin sauran alwalar ba wai bata yi bane a'a bata cika bane kuma tunda bata cika ba abin da ya sanya bata rashin cikarta shine rashin wannan nan a wannan kuwa saboda dukkan abu wanda aka ce farilla ne to haƙiƙaninsa na shari'a ba za ta tabbata ba sai idan an yi shi ba abin da zai tsaya maimakonsa don haka dole ne mutum ya maimaita alwala annabi sallallahu alaihi wa alihi dole ne mutum ya maimaita wanke wannan gabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo a hadisin Umar a cikin sahih Muslim ya ga wani mutum yayi alwala akwai wani waje gwargwadon wato farci ruwa bai taba shi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irji fa ahsin wudu'a ko ma ka sake alwalar sai ya sake alwalar a wata riwayar sala ya kuma sake sallarsa to wannan hadisin ya yi nuni ga dukkan al'amuran nan guda biyu cewar a a ya wanke ya wanke wannan gabar sannan ya kuma sake sallah dalilin sake sallah wadih ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda Allah ba zai baya karbar sallar ɗaya daga cikin ku idan alwalasa ta warware yayi kari ya zamanto ba shi da tsarki hatta ya tawadda har sai ya alwala to wanda ya alwala kuwa ya bar farilla daga cikin farillan alwala za a ce masa wannan za a ce masa yayi alwala za a ce masa mutawaddi a cikin shari'a ba za a ce masa ba domin alhaqiqa shar'iyya tana tabbata ne in ka zo da rukunnan abu eh, kamar wato gini ne bangwayen gini idan babu ɗaya daga cikin bangwayen ba za a ce akwai gini ba ba za a ce akwai ɗaki ba to haka haka farallai suke da su da rukunai dukkanin su ma'anar su daya domin suna da abin da ake ce ma juz'ul mahiyya suna daga cikin juz'un haƙiƙanin wannan abin da shari'a ta kirawo da wannan suna saboda haka haƙiƙanin sunan alwala a cikin shari'a sai ya tara waɗannan rukunai waɗannan farallai wannan ka komai nisan lokaci komai nisan lokaci mutum zai sake yin zai wanke wannan gabar sannan ya sake alwala matsawar alwala bai yi abinda zai warware wannan alwalar ba amma da kamar a ce ya yi alwala bai wanke fuska ba sannan sai alwalar ta kari ya yi bacci alal misali sallan magarba ce ya yi ta bai wanke fuskarsa ba sai bayan sai da ya tashi sallar asuba sai ya tuna a sallar magarbar jiya ya yi ta da alwalar da bai wanke fuska ba to a nan wajen zai kawai wanke fuska ne saboda waccan alwalar tana nan zai wanke fuska ne ba zai wanke fuska ba sake alwalar zai domin baccin da ya yi warware masa alwala saboda haka sai ya sa waccan alwalar duk da yake naqisa ta duk da ke ba alwala ce ta haƙiƙa amma ta ɓaci saboda haka sai ya sake mata sabuwar alwala ya yi sallah amma da lokacin zai tsawaita kuma hadaf kari bai shiga tsakanin lokacin da ya tuna da lokacin da ya alwalar ba kawai wannan gabar zai wanke sai ya sake kuma zai sake sallar komai tsawon lokacin kamar yadda muka ce domin wannan sallatasa ba ta yi ba wa man taraka sunna fa innahu la yu'idu as-sala wa yaf'alu tilka sunna lima yustaqbalu min as-salawat amma wanda ya bar sunna wanda ya bar wanke wata sunna daga cikin sunnonin alwala ko shafa wata gaba daga cikin gabobin alwala wadda take ta sunna to fa innahu la yu'idu as salah wannan ba zai rama sallar ba wa yaf'alu tilka sunna lima yustaqbalu min as-salawat sai dai ya aikata wannan sunnar ga abin da zai ke fuskanta na daga ayyukan sallah da daga ayyukan sallah domin shine ma'anar sunna mutum in yayi akwai lada amma in bai bari ba in ya bari babu laifi kuma domin annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito yayi alwala bi aikata wadansu daga cikin sunnoni ba domin bayanin jawaz kamar a hadithin Uthman yayi alwala da ya shafar kunne ba a hadithin Abdullahi ibn Amr ibn al-As yayi alwala ba a ruwaito ya kukkura bakinsa ya shaka ruwa ya face ba wayannan kuma dama sunnoni ne wannan shine nassin Imam Malik a cikin mudawwana cewa wanda ya wanda ya manta bai kukkura baki ba bai shaka ruwa bai face ba ko kuma bai shafa sa ba sannan sai bayan ya yi sallah ya tuna to ba zai rama wannan sallar ba amma ya yi wannan sunnar da ya manta domin sallar da za ta zo nan gaba ya zama to ya yi ta da alwala wadda take cikarta to kun ga wannan malam ya kawo shi don ya bambance mana tsakanin don ya bambance mana tsakanin farilla da sunna wajen abin da mutum ya bari a a cikin alwala na wa fada'iluhu za mu shiga wata sabuwar gabar ne fada'il al jam'u fadila wato abubuwa na falala abinda ake nufi da fada'il wudu shine al wato abubuwan da suke kyawawan abubuwa ne da suka zo ba sa daga cikin juz'in aikin alwala amma suna haɗuwa tare da ayyukan alwala su ƙara lada akan alwalar da mutum yi domin ita alwala ibada ce to a ciki akwai abubuwa na ibada da suke zamantowa daga cikin mukammilat ne daga cikin abin da suke kammala wannan ibada ne ba sa daga cikin haƙiƙaninta amma yin su akwai lada saboda sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da su mun ce tsakanin bambancin sunna da almustahab shi ne kan cewa abin mutumin da ya bar sunna a zai yi ta domin abin da zai zo na nan gaba na sallah kuma a wani ƙaunin akan ce masa ya sake wannan sallar a bisa ta fuskar istihbabi sabanin ita kwa mustahabbi in mutum ya bar shi to in mutum ya bar shi ba zai yi ya sake shi ba sai dai in zai sake wata alwala ya yi shi domin yana kaucewa tare da wannan alwala din da baya daga cikin juz'in ayyukan alwala din ce, wa fada'iluhu 11 a mustahabban alwala guda goma sha ɗaya ne to eh, wannan fadila daga cikin wajen malaman malikiya a matabar imam malik malamai suna ambatan mustahabbi da suna daban-daban sukan ce masa fadila sukan ce masa radiba sukan ce masa mustahab kuma sukan ce masa mandu eh, mandu fadilatun wannadbu wallazi tuhib taradafat thumma tatawwu'un tuhi kamar yadda mai maraki yake cewa fadilatun wan nadbu walladhin tuhib taradafat da alfadila da mandub da almuntahab duk waɗannan mutaradifat duk ma'anar su ɗaya ne duk ma'anar su ɗaya ne shine wato abinda annabi sallallahu alaihi yayi wani lokaci wani lokaci kuma ya bari ko kuma ya yi shi ta fuskar cewa a fuskar nafila ne yake yi ya bayyana kan cewa wannan nafila ne bi ma'ana bai yi muwa gaba a kansa ya dawwama a kai ba wannan abin nan shi ne alfadila kuma shi ne almustahab ne kuma almuntahab ne almandu dukkaninsu ma'anar ɗaya ne wanda yake dukkaninsu suna koma ga ma'anar abin da aka zaɓa aka sa wata falala to abubuwa guda goma sha ɗaya ne abubuwa guda goma sha ɗaya ne haka da yawa daga cikin malaman malikiya suka kirga su daga cikin su har da ibnu da a cikin muqaddimat ko da yake sun yi sabani a cikin waɗansu al'ula na farko at-tasmiya fi ibtida'il wudu yin bismillah yin ambaton sunan Allah at-tasmiya shine a daga daga samma yusammi tasmiyatan idan mutum ya ambaci sunan Allah yace bismillah amma albasmala shine kace bismillahir rahmanir rahim shi yasa inda aka ce in aka ce sammillah kamar yadda yazo a cikin hadisin amr ibn abi salama ya gulamu sammillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yali abinda ake nufi kace bismillah in kaji mutum ya zo cin abinci bismillahir rahmanir rahim to wannan ya yi kuskure ya yi bida ba haka aka ce masa ya faɗa ba cewa aka ya ambaci sunan Allah ya ce bismillah bismillahir rahmanir rahim in za ka karatun alqur'ani amma za ka ci abinci ka ce bismillahir rahmanir rahim a ba a ce kai mala ba ce a kai kai tasmiya saboda ka lura da bambanci tsakanin abubuwa guda biyu din saboda haka a tasmiya abinda ake nufi da shi shine cewa bismillah fi ibtida'il wudu a wajen fara alwala bi an yaqula bismillah shine ya ce bismillah da sunan Allah ma'ana ina fara wannan ibada da sunan Allah وإذا نسيها في ابتدائه ثم تذكرها في أثنائه أتى بها idan ya tuna idan ya manta idan ya manta bismillah ɗin a farkon alwala sannan sai bayan ya riga ya fara